kewaya waɗannan wajeje manzo Allah ce mu su ana halarta suwa ce halarta mala'iku ne malamai sirki ne shedanu na halarta wajen a idza ata ahadukumul alkala'a in ɗayan ku ya zo alkala'a ban daki ne ko wajen tsuguno ne hol ya ce a'udhu billahi minal khubuthi wal khabath amun ne ko dai sai lalle ne zai tsuguna me yasa ya zama amun إن هذه الحشوش الحشوش جمع حش سنة فلأي الكنيس الكنوز yace waɗannan wajeje muhtabara ana halarta fa iza ata ɗayan ku ya je shiga ban tsaki falli a kun ya ce akwai nasi a ciki eh yake waɗannan waje zai fa shaidanu na halarta su? duk sa'an da ka shiga kai a ciki saboda shaidanu da suke ki, ko ka kwaye al'aurarka su cutar da kai ko baka kwaye al'aurarka ba za su iya cutar da kai masu hada addu'a shi yasa sai lallai ne sai zaka yi tsari ko ban daki in mutum zai shiga da alwalansa ba ban daki ne ba zai ce Allah ya aure da nan ba zai fada ba nan ki bane akan wannan ba inna hadhihi al-hushusha lallai wa'annan al-hushush jam'ush wal-hush huwa al-kanin wal-kanin shine ban daki kenan da Hausa wajen kewayawa wajen zagayawa zawa a ginawa aka yi ko ko a'a yana nan ne kowa zai zo ya tafiyarsa su ake ce manzo Allah ce muhtabara ana halartar wajen zuwa ke halartar wajen ke ne da shi yasa duk wanda zai shiga wajen ko zai je wajen ya yi addu'a an ke da addu'a da cewa su ne tsari ya da wai mutum ya shiga ban tarihi yana tsaye ne zai tira ko ya tsuguna ina ma ya tsuguna in tsuguna ya kuma eh, sai da ka tire a sama eh ai har mutum ya tsuguna ko kuma mutum sai da riga za ko kuwa ko ku abin da kuke sa ban kuke abin da kuke saka walki kuke saka da walki ne ko ka tsuguna za ka ɗaga shi ko abin nan fa ko ko ke shi bayanin malamai sun nuna da bai abin da ke in ban daki ne kafin ka shiga addu'a ka kulle ko kana zai zaka yi shirka ne zai ce in kuskiri ne fa suka ce kafin ka cire sai ka ka kai inda za ka tsuguna din to sa'an nan kana cirewa kana tsuguna har ka kare cirewa da tsuguna ko saboda ka ana kare maka al'aura to amma ai yana manzo Allah ya nuna mana mutu lokacin da za ka fitar da al'aura bin da mun yi an nuna addu'ar da za ka yi Allah ya kautar da Allah ya kautar da maganan shi shedanu a gaban باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة إجبار بيدونا أنكر حاجة أفسك القبلة ضعف غلوك في الآن سبب الجلم مع القبلة با حرام بني أما أنكر حاجة مكروه هم فهمت فوق هم مسيئي بايدي حرام أما لدى بيانونا مكا جايد قال حدثنا مصدد بن مصدر حديث قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له اكثر شيء لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه النبي في يوم قيامة كومي حرف بنو حرف تد حرف ينقاك قال أجل يتيقي حسن يا قوي يا ملا يا إلمان تدمو يا لغب تدمو يا يا يا نور أمان لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة برائح أو بول manzo Allah ya hana mu in kana fili za ka yi tsuguno ko fitsari kada ka fuskanci alkibla sai dai in akwai kariya tsakaninka da alkibla ko tudun yashi ko dutse ko bishiyoyi ko kai ka kawo abu ka kafa tsakaninka da alkibla suka ce wannan za ka iya fiskanta alkibla babu komai kamar yadda za mu ji daga imam ibn abbas sai abdullahi dan abbas mun gane ko nahana an nastaqbil al-qiblata bi dha'ifin aw bawlin wa alla nastanjiya bil yamin manzo Allah ce duk wanda ya fi tsari ko ya tsugulo kada ya tsarki da hannun dama ya dauki hannun hagu ya yi wa Allah ya ahaduna bi aqalla min salasati ahjari kada mutum kuma ya tsarki da hoge da kasa da duwatsu guda uku ana son wuturi ya fara da uku Ko uku bai tsarkakar maka sa biyar in biyar bai tsarkakar maka sa bakwai duk yadda za ka yi in gogewa za ka yi da goge ba zai taba yiwa kamar an wanke da ruwa da sabulu an fahimta ko to amma shari'a sai ta ba da dama in babu hali ga yadda za ka aulas bi raji'in kada kuma mu yi tsarki da goge in za mu yi a nemo tarusu arraji tarusu ke najasa ko da jasa ko ta dabbobi ko ta dan adam busasshe a dauko kuma a goge aka ce ba zai yi ba au azmin manzo Allah ya hana mai tsarki da kashi don an ce kashi su wanda muke jefarwa abinci abin nan ko yake manzo Allah ya koya mana waɗannan duk ladabi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي انما هذا تحضر انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم انما انا yace ni dangane da ku bi manzilatil walid kamar matsayin mahaifi ne لهم أن ما كان محمد أبا أحد من ولكن رسول الله قتل النبيين ba haka bane isa ce ni a matsayina dangane da ku kamar ku bani u'allimuku ina sanar da me wannan ke nuna mana kamar uba ne shine farkon wanda ke wanda ba a da wa uba shine farkon wanda ya wajaba a kansa ya ilmantar da ƴaƴansa karatun alkur'ani ilimin addini sai aka waye gari ba ka da da ba ka da ilimin ko ba ka da dama za ka je kasuwa sun ka tashi kasuwa kasuwanci kake ko ka fita garin ko ka je ka dawo ko ka kasuwa ba ka da damar da za ka karantar da ƴaƴanka sai ka ɗauki wanda zai karantar da su ko ka ɗauke su ka kai su makaranta inda za a ilmantar da kuma ka biya duk haƙƙin da ya wajaba akan haka sai in ya zamana kasar da kuke hukuma ta ɗauki nauyin duk makaranta a je a karantar da 'ya'ya addinin musulunci kyauta sai ka kai 'ya'yanka amma in ba haka ba da 'ya'yanka da matanka wajibi ne a kanka ka ilmantar da su addini in kai baka sani ba ko baka da dama sai ka kawo wanda zai ilmantar da su ko ko a'a ka ɗauke su ka kai makarantar da za a ilmantar da su to wannan makaranta da zaka kai akwai malamai da ke karantar da su yadda kake da iyalai kana zuwa kasuwa kana samun kuɗi kuna kashewa wannan malamai su ma suna da iyalai iyalan su mata suna bukatar atamfofi suna bukatar abinci suna bukatar asibiti suna bukatar jin daɗi ma suna bukatar fankoki suna bukatar ruwa suna bukatar kaza suna bukatar komai sai Allah ya raba mu kowa aikin kana tashi za ka kasuwanci ka je ka kawo dukiyar ka zo ka ji daɗi a gidanka malamin da Allah ya ɗaure shi sai ya karanta da mutane ko ya kama hanyar kasuwa ba zai ganta ba zai yi ba sai zai karanta da ɗanka ya karanta da matanka me kake yi wani ina gudun wanda kake bayarwa dangane da rayuwarsa kana biyan kuɗin makarantar yadda ya kamata kana bin dokokin makarantar yadda ya kamata ɗan suna duk dokokin makaranta yadda ya kamata to shi kenan ka taimaka a farfado da martaban ilimi kenan ka taimaka a ilmantar da mutane addini kenan amma korafe korafe ai kaza kaza ai ba kudin makaranta ya yi yawa kaza kaza sai wani zai same da ai an bude makaranta a wani wa'ancan sun bude an ce malami ya kara kuɗi ya yi kaza kaza kaza kaza an ce ban da kai ba wanda zai magana a yi a rage sai da ke su zauna ya zo da zafi dan mutum zo da zafi ba suka ce zauna ba a ba ruwa ko ruwa zai da zai ruwan famfo ba ruwa da ruwa ya samu zai kuma shan biyuwa sai da su zauna sai zauna abin da nake so wannan makaranta malaman da ke karantarwa ana biyan su kaza ana biyan su kaza ana biyan su wannan malamin suke sai kira yanzu ke biya wai a suke to ina so zan tambaye ka matsala dan Allah kuɗin da aka ce ka biya a karantar da ya dan ka ni zan ninka maka su biyu ko su uku ka zauna ka karantar da ɗan ka biya yake wallahi malam ba zai biya wallahi na ce abinda aka ce ka biya ɗin ka ce yayi yawa zan ninka maka to biyu shi ɗanka ne ba sana ba ka zauna ka sarki da za ka iya ke gaskiya ba zai iya to abinda ba za ka iya ba wanda ya iya zai ɗaukan kuma kana kora kana jin zafi ka ba shi shi ke nan sai tashi shi dama bai sani ta yana zuwa shi ne farko wanda zai tafiya kudin makarantar saboda ne an fahimta da shi dama duk rigingimu a rayuwa ka ce su'ul faham au su'ul niyya duk hayaniyar da take ganin ta tun daga kasar amurka har har duniyar nan har yanshi har ko ina duk rigima ka ga ta tashi duk aka ce ɗayan abu biyu ne su'ul faham au su'ul niyya duk rigimin limun da ke tashi har cikin addini har abin da ya danganci addini suka ce su'ul fahmi anillahi ko su'ul niyya abin da ke kawo hayaniya ke nan da ke, an fahimci kuskure ban fahimci juna ba su'ul niyya suka ce wannan yahudawa su ne ke mummunan niyya amma sauran ɗan uwa musulmi baki ɗaya da zaman tafiya da komai in an samu kuskuren fahimta ba za a zauna lafiya dole waɗannan abubuwa su ya zo ne da zafi kuma da korafin cewa dan ne wani alhaji wani zai gina makaranta idan ma farkon shekara mun biya kaza bana an ce an kara kaza kuma an ce ban kai ba wanda zai magana domin an zai ce kara a biya su da sannan malaman su zai wani yunwa sannan kowa ya tashi za shi kasuwa ya je ɗebo ya samu kuɗin shi ba mai ba wanda zai ma shi cikin dukiyarka kai sarrafa kan dukiyarka amma shi kuma malamin arzikinsa da Allah ya bashi na ilimin sai ka da ciki arzikin ka kana tasarrufi shi ba wanda isa kuma ka keto haji ka da sai arzikin shi kuma kana so kai masa sai ki yadda za a taba zama lafiya to abin da ke faruwa shi yasa duk tafiyar ba za ta tafi ba ko in an shekara nawa ne za a zo a waro saboda me saboda babu adalci ba zai taba yiwuwa ba wannan addini mutum ɗaya ya tafi da shi mutum ɗaya Allah ya aiko mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ce Muhammadu Rasulullah yake wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama bainahum tarahum ba haka bane manzon Allah kadai Allah ya aiko mana amma manzon Allah kadai yake zuwa jihadi manzon Allah kadai yake sallah manzo Allah kada ya haka ranar khandaq manzo Allah ka sai da Abubakar da Umar da Uthman da Ali da kowa da kowa da sahabbai haka Allah ya kaddara ma wannan addini mutum daya da ke ya ta wannan addini kowa ne kowa ne sai ka samu wani ya zo wani ya zo da wani da su wani da su wace duk baki ɗaya sai kowa ya ba da gudunmuwarsa shine za a samu a gina masallaci shine za a samu a gina makaranta shine za a samu har annabi ibrahim mai Allah ce wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt sai ne wa bas yace wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt wa faqat yasa annabi ce ne وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب yasa ba wanda Allah ya kaddara sai ya dace sai an haɗu to wajen haɗuwar shine ake samun rashin adalci dan kasuwa zai zo mai mulki zai zo dan kowa zai zo kowa ba a yi masa shi cikin harkarsa dan kasuwa zai je kasuwanci shi ya samu kuɗin sa in an ce kawo taimako ya ga dama ya kawo in bai ga dama bai rike abincin sa su suna cin gwiwar tawisu suna komai da komai ba ruwan shi da malami ya yake rayuwa a je dai a yi wa'azi a je dai a karantar ba abin da ya hada shi sai dai an neme shi ba haka bane misalan kai ba wanda ba wanda yake yi masa shi su harka sa ya yake samun kuɗi ko ina yake ciyar da shi ba wanda yake yi masa shi to amma kai malamin da kake wa'azin kai ne kake zuwa musulunci da da kai ne aka tara karkashin ka ne aka tara tare da kai ne aka kai ne jiko tafi aka tara wa'annan abubuwa to shi ana ma bincike ya aka dan bai kasa me yasa ba abin da ya shafi su sai kuɗi ina wannan kuɗi ya shiga ya aka yi abin da ya shigo ya aka yi da shi ya aka kaza kaza mana ba abin da ya damu kowa sai kuɗi za ka mutu za a kashe kana wahala rayuwarka duk inda ta suke nan bai damu kowa ba ba abin da ya damu kowa dan mai dan kasuwa zai sa hula kai ma ka sa hula ya kamata kai a ga hula ka tayi da ta yi annakiya eh ba haka bane dan mai dan kasuwa dan siyasa zai hau mota kai ma ka hau mota dan Allah ka san darajar addinin ka kenan manajan wajen aiki ka kai zaka sai masa mota kana ba shi hakuri kar ya koma wani wani wajen in yayi rubutu ma takarda zai ranta sai nawa ne kake son a tsara ma kana rarrashin sa manajan kamfanin ka kenan amma manajan kamfanin ɗakin Allah limamin ka malamin ka da ke karantar da kai da ƴaƴan karbatar ka me kai a cikin nawa ka taba kawo ba sai a kula da shi me gudunmuwan mai kasar bayarwa game da rayuwarsa ya shekara talatin yana muku sallah shekara talatin yana maka manija a dakin sallah amma shi ne banza a wajen shi ne ba shi da mutunci a wajen salloli biyar zai ma kullum yana ma limanci sai ya yi Allahu akbar tukun ga ce Allahu akbar sai ya ce sami Allah sai ka ya faɗa tukun ka faɗa amma yana sai ya yi ya yi ne ka zo da mota ka ajiye bakin masallaci a yi ma'ai sallah ka hanyar da tafi addinin ka na da daraja hannunka addinin ka na da daraja wajenka kana mutunta addinin ka shekara nawa kana zuwa masallaci ana sallah in ka tashi ka karkade su ka in ma kura ta ce ka karkade da tafi nawa ka taɓa bayarwa a share masallaci ka saba tunanin liman ya shekara tamanin duk rayuwarsa zai kara wani tamanin zai dai kara nawa hamsin don Allah in an ce za a ɗauki nauyin limar biyu kowane wata a ce za a bashi buhun shinkafa kaza buhun masara kaza za a bada mai za a bada sukari sauran albashin ta ko fanshin din hmm. zai ta tace fari don Allah me zai hana mutane ba abin da zai hana wa amma rashin fahimtar tsarin addini rashin fahimtar tsarin rayuwa ba ma addini ba rayuwa sai aka mai da masallaci shi ke nan duk faɗin duniyar nan fa har da white house har da green house har ko ina inda aka shata aka ce masallaci ɗakin allah ya fi duk wani da gire daraja ga allah kuma shi allah ke kallo yasa masallaci ya fi duk wani da gire to amma sai muka kaskantar da masallaci ba shi da wata risala da yake yi sai dai liman yanzu masallaci da kyar in yi makara a yi ta surutu in yi tsawaita a yi surutu in yi takaita a yi surutu ladan ya makara ladan ya yi abin da ake yi kenan ba wanda zai ba da gudunmuwa leke ce yaya rayuwar ladan ke tafiya ko rayuwar liman zuwa ke kula da masallaci a rayuwar take tare da cewa ingila da take kasar turawa arna in musulunci ya shiga a cikin ya fi zata da musulunci na ina a Eto, Najeriya, ka ce Kano ba, ka ce Najeriya, eh, akwai mamman Najeriya. Ba ka ba yake ba Najeriya ba ka Najeriya. Addinin masallaci ba san da ake yazo a kama hanya ba. Masallaci a Ingila limamin Ingila ba wai sallah ake yanzu a radai limami ne hukuma cikin da ke biyan shi albashi saboda kai da shi kowa albashin ba jirgin ne eh. liman na da yanki yana da fawa yana da karfin da duk mutum duk mace ta shiga wahala mijin bai ganda ranar ta buga waya liman ga halin da nake ciki mijina ya ganda zami ya wulakanta ni ba abinci ya kore ni sai liman ya kawo ta masallaci na da gidaje za a ajiye ta a ciki a buga waya duk inda mijinta yake za a samu shi duk aikin da yake tsakanin awa ashirin da hudu a tsarsan ta ɗauki mata ka tafi ya kiya ta ci tura ya kiya a ce ki wala kan karam na bani adam ba za ta tagayyara ba ba za a kyale ta ta je ba ta da inda za ta kwana ko ba ta da abinci ba balle ta je ta tsayar da mutuncin ta sai a neman mata waje tana da gasar ɗakin Allah sai a neman mata waje ta je ta ci har a zo a warware ko ne haka masallacin ingila wanda ya zo shekaru biyar da tsoki kafin azumi ko shida dab da azumi zai koma mutumin kano ne cikin sarkana ya ya shekarar sa arba'in ingila lokacin siyasa ya kone ko kone ya aka kore ya gube yana tun da ayansa da komai a cikin masallaci na mutum zan ce malam yanzu masallaci mu a gidan na kima muna da kudi ya fi fan miliyan ɗaya kar kai mamaki na ce ina kuka samu ya ce wai masu zuwa sallah su ke taimakawa cikin azumi kamfani ake buga mawaya za a kawo abincin fakur ba wai kungu da kosai ba ba mun sami da ko ko kai kokari kai wai na ka kasa yi wata ran ba ka ba eh. me ya hana ka zo kai fatur wa ku duk ku zo duk ku zo in kuyi mutum na a zo in ka zo da kiyaya ba ka zo da matar ka ba ga wajen mata a zo a ci abinci hmm. in an yawa waya za a dauka yi makamfani magana muna da mutane da yawa an kawo a kawo abinci kaza ko nawa ne masallaci za ta ci kuma suka ce abinci za a ci sosai ba ko ba kunu tsamiya ko ko ko da ko da a'a abinci za a ci da ka tafi salamu alaikum wani masallaci yana da gata masallatan masallatan Kano suna da wannan gata masallatan Najeriya suna da wannan gata liman na da daraja liman na sallah shekara 30 ba Zanen na kiran sallah shekara talatin ba shi da ikon masallaci mai gyara masallaci na shekara ba shi da ikon masallaci sai wa'ansu Isra'il ke da iko sai da yau da za a zamo ya iya limanci ya iya kutuba ya iya karantarwa amma ba shi da iko su su sai ɗan boko su da suka iya yi bisiri ya ce su ne za su zo mu ne za mu rubuta su ne kaza kaza wanda shi ne kaza wanda shi ne kaza liman ya haife ka ya karanta addini ya yi mene ma'ana saboda boko kawai boko ya zama shedan yau ce za mu ci gaba abu ya tafi ba abin da zai tafi muna yaudarar kanmu ne kuma sai Allah ya tsayar da kowa ya kuma in sha Allah wannan tsari sai an kafa masallacin darul hadisi da ikon Allah da ikon Allah ke sa zancen masallaci yanzu abinda muke roƙon Allah da'iman rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim addu'a da zamu kai kina amma masallaci in sha yanzu ba zance ko an kore ku yanzu aikin tafiya zamu yi a nan sai ko ko abu da zamu yi saboda Allah ka kawo eh, kuma makaranta me hada ta da me ya hada ta da karatu biki balle har a'a da na aka sha wannan wahalhalu kullum muna zaune da kan za a zo wahala a kore ba saboda wannan zakwa kuma mutum ba su so musulun goron ba su so wani ba su so kowa ya so kuma Allah yana so ga cewa ke eh, sa da masallacin daren hadis abinda za addu'a in kana da wata addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul abinda muke roko Allah ya karban mana kuma ya mana gafara ya kai mana shi har lahira ke mu amma duk sun bi Allah ya biya duk sauran ne ake karasa eh. saura ake karasa kuma abin mamaki in ne zai ma rantsuwa da Allah zai ma rantsuwa aghlazul aiman zai ma rantsuwa aghlazul aiman duk abin da muka ji cikin makaranta cikin masallaci dar hadisi da makaranta in ka cire kuɗi kaɗan da ya fito daga Abuja zafara wallahi duk cikin kwallon sanu a wajen Najeriya ba kwandala da ta fitowa ba a taba neman kwandala wajen Najeriya ba wallahi tallahi eh. har zuwa yau da nake ma magana mun kashe miliyoyi wallahi abin da ya fito daga Abuja wajen wani da wani da wajen wuri kaza duk bai fi miliyan takwas da rabi ba wallahi duk abin da kashe miliyoyi a cikin kwaryar kan a cikin kwaryar duk wanda ke zai je kansu da ke Saudiya ba su sani ba Allah in sun sani sai dai su gani cikin talabijin sai da su ni ban taba shiga wajen ban taba zan je umra ma na jan kalbi za zo ban sani ban so duk wanda ke so je ba fandala da tafi wata ke daga Saudiya ko wata kasa wajen Najeriya duk wanda ke so je a cikin wannan shiga minti mota uku wannan shiga minti ina zaune za a zo malam salamu alaikum gaskiya kirin wallahi tallahi irin in ce wannan ya zai dame da ke bayan da aka raka shi wani da muna zaune yaro karabi wallahi tallahi wallahi tallahi irin in ce in ga kamar ya dame shi malam sako ne na dara na ne menene ga cek miliyan kace kai daga ina ce ba na yi mutu almajiran ka ne baka san mu ba wallahi tallahi abin da ce ni ne da wani da wani da wani auren fadi ma ba su uku duk ba wanda ya kuma yana sana su ne a gaisen ya zai muna hira kuna hira idan ka yajja mutum ya shigo ka ga kamar wannan zai zai ka damuwa to don ba shi da alaman cewa yana da iko ya ba da ikon na dama ba ka bane eh. ce malam sako ne na darul hadis sai ce menene ce ne cek miliyan ɗaya wallahi yaron bai auren fari ba na ce daga ina ce ya gudu kalmatin darul hadis malam ba za ka san waje muke ba hmm. ina wane wane shine abokina wane shine abokina wane shine abokina dukkan su ba wanda ya auren fari sai da aka kashe kuɗin za a yi shi kusa wata nawa ne ya kawo kaki malam zan daura aure eh. to banda ka gode ma Allah mai duk wani dan darin hadisi addu'a ka rabbana taqabbal lillah idan ajin ai matsala tafiya ta yi tafiya duk abin da muka shi wallahi sai ka addu'a kwandala bai fito wajen Najeriya ba kwandalan da ya fito wajen Najeriya shine Abuja da Zamfara da suka bada miliyan ɗaya abin da wajen Kano ke wajen Kano mutum uku kadai shi ne aka tara sarwar amma duk abin da aka tara a cikin don ka tabbatar da cewa har yanzu alkhairu fiyya wa fi ummati ila yau alkhairu fiyya haka manzo Allah ya faɗa wa fi ummati ila yau kiyama duk cikin kwarin sanu da duk wanda ya ma an samu kwandala wajen Najeriya ƙarya ya ma qasaman billahi aghlab al duk abin da ba faɗa a abin da yake daura sauki shine ana cikin wani hali na tsanani duk ina ake za su sudan ce saudiya ce saudiya ga consulate duk gobe da ke da gobe da yarda da amma sun san shi shi ma wallahi ba su إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم إنا سندكم ina ilmantar da ku a iza ata ahadukumul ita in ɗayan ya zo zai shiga bandaki ko wajen tsoro fala yastaqbilul qiblata kada ya fuskanci alkibla wala yastadbirha kada kuma ya ba alkibla baya wala yastatif bi yaminihi kada ya tsarki da ruwa ko da hoge da hannun dama sai a yi da hannun hagu wa kana ya amuru bi salatati ahjarin manzo Allah ya kasance na cewa in za yi sarki da hoge Ai da duwatsu guda uku wa yanha anil rawr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ayi sarki da arrawr wa rimma da tsohon kashi da digaggen kashi ba shi kenan ba da ya ja wannan shine inna ma ana lakum bi manzilatil walid manzo Allah Allah ce ma qala Muhammadu bin Aba Ahad min zalikum shi sa yake bi manzilatil walid kaman mahaifi iyaye ne mahaifi ko u'allimukum ina sanar da ku ma'ana aina mahallu tashbih aina wajhu tashbih aina أين وجه التشبيه ana lakum bi بمنزلة الوالد u'allimukum أين وجه التشبيه في التعليم لا في النسب ولا في الدم في التعليم كمان ما هيجوز بني أتكين سنر دكي mahaifinka ya fi kowa son ka fi kowa ilimi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa son kai ilimi kamar yadda mahaifinka ya fi kowa son kai ilimi haka manzon Allah ya fi ka ya fi mahaifinka son kai ilimi sai ku alimuku ina ilmantar da ku ina sanar da ku ina karantar da ku ba haka bane shi yasa aka ce wajibi ne akan iyaye su kuna su da ilimin ƴaƴansu da matan da waɗanda suke wajibi ne a kansu kula da su in aka samu sakaci a cikin haka dama dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah Allah madaukin sarki zai tsaya da kai ranar lahira ya tambaye ka dan mai dan ko da bai yi sallah ba ko bai iya wankan janaba ba ko bai san azumi ba ko bai san yi tauhidi ba ya aka yi da aka haife shi yana hannunka har ya girma ya fita hannunka me ya halaka koya masa sai ka ce ma Allah ni ban sani bane kai ma wajibi ne ka koyi tauhidi ka kada Allah don Allah ba ya halitta ka ba idan ka zama fitaccen dan siyasa ko horarren soja ko hamshakin mai kudi ko sar ko sarakin a'a wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu منكم من ملك وما أريد إن الله هو الرزاق Allah ya halitta ne don ka bauta masa. Da dan me za ka je ka tsaya ka ɗauki rayuwar ka dai rai da lafiyar ka dai ka saka cikin abinda Allah ya halitta shi ne don kai. Ka je ka ce ma Allah baka sani ba da sa ba ka da ɗanka ba to me hana ka kai shi akwai bayan Allah da Allah ya tsare su ya kulle musu hanya ya toshe musu hanyar kasuwa in sun bi hanyar kasuwa sai dai su yi sau abinci ko duba su dawo ba za su me Allah ya dora musu su karantar da ɗaya mutane su karantar da su karantar da masu mutane suna da daraja suna da mutunci a wajen ko ba su da mutunci ba su daraja a wajen to daga nan ne zaka tabbatar da cewa addinin ka na da daraja a wajenka ko yana da mutunci a wajenka ko ba shi da daraja a wajenka ba shi da mutunci a wajenka kana da manajan kamfanin ka kana da manajan kamfanin Allah Allah ya dora ma kulawa da manajan kamfanin ga da manajan kamfanin Allah shine masallaci kenan wane ne ka fi kulawa da shi nan zai tabbata cewa addinin kana da daraja a wajen ko addinin kana da mutunci a wajen ka sha Allah sai an dawo da tsarin da masallaci zai samu daraja da ɗaukaka da liman ya shige zaki yana roƙo ko yana neman wani abu liman na da albashinsa yadda minista ke da albashinsa malami mai karantarwa yana da albashinsa yadda kwamishina ke da albashinsa liman ya yi sallah ya yi karatu ya yi ya faɗi gaskiya ba Allah amma yana jin yunwa yana bukata zai zai ce ka bashi kuma ya fada ma gaskiya ya sai fada ma gaskiya ba za ka bashi ba wani mutunci ne ma da shi yau shi mutum zai rike masallaci ne shekara salati yana sallah ne liman ba shi da ikon fada ba shi da sai waɗanda ke da ikon fada wasu za ce ba za su iya ba an yi adalci wallahi tallahi ba adalci kuma bukata ba za su taba biya ba sai an ɗauko hanyar gaskiya shi ne bukata za ta biya duk abin da ake kada ka ce to ai muna yi muna iya kokarin mu muna yi muna iya kokarin mu yana da sharadi kasancewa kana yi ba zai sa bukata ta biya ba sai in ya zama wajen na biyan bukata ne Allah madaukin sarki ya fada ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man arada man arada al-akhirata man arada al-akhirata shar'i na farko ke sai kwanta yana baki tarumul izza kuma namu laila ya kusu lara ban talaban da ali tarumul izza kana son daukaka da fice da kaza kuma kwanta kana baki kana mai shari kamar jaki tarumul izza kuma namu laila yake ya husun bahar man talaba al-ali mai neman lu'lu'i da da abubuwa masu tsada ya shiga cikin teku hmm. cikin ruwa sannan ya haka ba kana neman ɗaukaka da izza na ilimi na mulki sai ka tashi tsaye kana ta roƙon Allah ka ɗaga hannunka in umura za ka je ka amma ka je ka tara matsafa ana safe safe ana kashe mutane wallahi tallahi baya tara ma sakan ɗaya cikin mulki ka sai ya raba ka da imani mun manta da kisan sarki da yaro sarki karatun karshen karatu na musulun da mai boka da malamin ahlus suna ba haka bane man arada al-akhirata wasa'alaha in kana son lafiyar ka je kana bacci ba za ka same ta ba sai ka tashi kana fafatkan neman ta to kuma kana son lahira sai kana shi kana fafatkan neman ta kuma fafatkan da ba ita za a samu ba in ba hmm. ki sa'ayaha aikin da za a yi a samu lahira kana son lahira baka yi bacci ba ka tashi sai kana bid'a kana wahala ko baka wahala kana aiki ko baka aiki ko kana shirka ko kana yi kana hara da shirka za ka samu lahirar sai aikin ya zama aiki ne da in za a yi a samu wannan sake za a yi a wannan sharaɗin cikin da tara bisa ɗari na mutane malamin suka ji wasu ala ha sa a yi ya wuce sharaɗi ɗaya ne wasu ala ha sharaɗi sa a yi ha sharaɗi saboda idza sa'aita laha ghayra ha, lan tasila ila al-maqlub abadan lan tasila ila al-maqlub abadan mun gane ko to wannan abin kun sa limamin biyu ke limamin a daidaita sahu ya kara bid'a cikin ta da ikama ko da a ta da ikama sai ya kara a kashe salula Allahu akbar Allahu akbar ko mun ya ta da ikama sai kara a kashe salula ko yana kashe ne ba aiki yi kana son lahira ka tashi kana aiki mai wahala jan aiki amma bid'a kake za ka samu shirka kake za ka samu to haka masallaci haka makaranta haka komai sai a yi tafiya tafiyar da za a cimma buri shi za a cimma amma ana kwane-kwane wannan na kan zuciya wannan na kan abin da ke zo sai kullum mu yi ta wahala muna fata mu kama lokaci wani ya mutu wani ba shi da lafiya wani ya kasa kuma a waye gari kuma Allah ya tsaye da kowa dan me ba ka da iko ga masallaci kace kai za ka rika masallaci shi yasa addini bai samu daman yayin kura yadda ya kamata ba maimakon mai gyara kai barna sai ka ce mai, sai ka ce ayan an ce sai wanda iya boko ne zai zo ya kusa turanci gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake kutuba yana magana yana tafiya sai wani ya ce mata sa'a sai manzo Allah ce idza duyi atil amana fantazir sa'a in aka tozartar da amana ka jira tashi alkiyama mm. yace wa kaifa idaataha ya ake tozartar da amana sai manzo Allah ce idza usnida amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a in kaga an dauki al'amurra an danka hannun waɗanda ba su cancanta ba dangata ko karfi ko iya menene ko iya menene da menene wallahi tallahi an tozartar da amana addini ba zai samu ci a'a ku musulman ba za ku samu ci gaba ba addini ya riga ya ci gaba mutumin kawai ya tambayi manzo Allah yaushe za ta tashi alkiyama sai manzo Allah ce in aka tozartar da amana tashi alkiyama ya kai sai ce yaya ake tozartar da amana sai manzo Allah ce in aka dauki abubuwa aka danka hannu wanda ba su cancanta ba to ka jirayi barna lokacin barna kenan kiyama ba za ta tashi ba sai duniya ta gama barna sha kuke sai an ce gwamna ko shugaban kasa ko menene tun daga shugaban kasa har mataimakin shugaban kasa har minista har gwamna har kwamishina har chairman har shugaban makaranta har shugaba har limamin masallaci har masu kula da masallaci har masu kula da ko menene ko menene ya shiga cikin wannan hukunci shi yasa komai baya tafiya ko ka zo za ka haskaka ka nuna musu ga yadda al'amuran suke tafiya sai wa'annan su zo ai su ne kaza ai su ne kaza su ga su dagula al'amari maimakon su gyara addini sai su ma addini farna farnan da farnan farnan da yake mai girma bai gasa farnan da arna ke ba addini amma su suna yi ne da niyyar farna kai kuma kana yi ne wai kana gyara wa sa'alaha sa'aya wa hadha sa'alaha ghayra sa'aya اللهم اجعلنا في من هديت واتنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم in mutum zai tsuguno ko zai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 ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب روايه قال يتيم أكثر من سيدنا أبو أيوب الأنصاري رواية يتيم iza ataitumul gha'ita in kuka zo wajen biyan bukatan ku an daki ko daji a je fala tastaqbilul qiblata bi ghaibin wala bawl kada a fuskanci alqibla ka'aba ko baitul maqdis in mutum zai tsibiri ko zai tsari walakin yaya za ku yi yace sharriqu aw gharribu sharriqu ku fuskanci gabas aw gharribu ku fuskanci yamma sai aka ce wannan magana ana yin ta ne dangane ga waɗanda ke madina su ne in ba sun fuskanci gabas ba za su fuskanci alkibila to sai aka yi magana da su haka to sai aka ce duk wanda ke wata kasa duk inda kake in ya zama na alkiblan ka gabas ne in ya zama da gabas kake kallo to sai karka kalli alqibla sai ka karka bashi kuma baya sai ka juya wata jihar wata jihar daban wani bangaren daban nan ne za ka yi shi yasa an kaje madina za ka ga ɗan ɗakuna duk an tsara su ne yadda shari'a ta tsara amma waɗannan duk za mu zo ganin cewa mustahabi ne abinda aka fi so kenan. kasan sham فوجدنا مراحيب قد بنيت قبل القبلة yake sai muka samu ban dakunan su an riga an gina su kuma an ka tsuguna kana kallon alqibla to ya za a yi sai a rurusa su kala sai sai fa kunna nanharifu anha wa nastaghfirullah da muka je kasan shan muka sami sun gina ban dakunan su sabanin aka fi yadda aka ce su yi da ɗan mutum ya tsuguna ya zai yi sai dan kauce kaɗan baka da yadda za ka yi tun da kana kallon gabas alkimila da sai ka dan kauce kaɗan suka ce in muka so kuma sai mai yi istighfari mu ce Allah ka gafarta sabon abin da ya kuskure mun gane ko wannan hadisi sahihi ne قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي زيد عن معقل بن ابي ماقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط وأن حديث ضعيف في سند قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة يتي abu زيد shine مولى بني sa'alaba me yasa ya faɗi haka saboda shi ne magana za ta taso a kansa sai maka bayani a kansa قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن عن الحسن بن زكوان عن مروان الاصفر قال يتي رايت ابن عمر أناق راحلته والحديث شما اكو روني أجي amma duk suna da ma'anarsu sahihi ne cikin hadisai da suka inganta yace na ga abdullahi dan umar ya zo kusar ya kwantar da dabbarsa ya zaunar da dabbarsa ya kwantar da eh, rakumansa ko rakuminsa mustaqbil alqibla yana fuskantar alqibla thumma jalasa yabulu ilaiha mai zauna yana fitsari yana kallon taguwarsa ko rakuminsa da ya aje tsakanin shi da alqibla din fa qultu sai na ce mai ruwa ce ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman alaisa ka duniya an haza ba an hani mutum yana fitsari yana kallon alkibla ba kala bala sai ce haka al'amarin yake inna ma nuhiya an zalika fil fadail ai haka al'amari yake an hana amma ina ka hana in ka je sarari ne farfajiya sarari ba ka tsakanin ka da alƙibla gabas ba komai shi aka ce an hana yake amma an ka saka abokai kare kariya tsakanin ka da alƙibla kana da tsari zuwa ga abin yake babu komai fa idza kana bainaka wa bainal qiblati shay'un yasturuka fala ba yake in akwai wani abin da